وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضللة وكل ضللة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله مجيب الله تبارك وتعالى من السلام أو نولي أكما دي دي وانا اللوغة شيء دمك تجاو دي تعالى سمونا كما دمك سابا أكواني اللوغة شيء ما كما تشون وانا بإذن الله تعالى دا مكتجاو دي تعالى مكتجاو yau muna asabar ko asabar hudu ga watan ramadana shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina wannan shaida ce da 21 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam jiya darasinmu mun kwana kan aya ta hamsin da takwas aya ta hamsin da takwas za mu tashi kan aya ta hamsin da tara walamma jahazahum bi jihazihim أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم ولما جهبهم بجهابهم قال ائتوني قال ائتوني بأمر لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أما هو لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى فلما رجعوا إلى walamma jahazahum bi jihazihim a yayin da sai kimsa musu kayan su kenan qala sai yace ituni bi akhin lakum min abikum ku zo mani da dan uwanku wanda kuka hada uba da shi ala tarawna shin ba ku ganin anni ufil kaila cewa ni ina cika mudu ina cika ma'auni wa ana khairul munzilin kuma ni ne mafi alkhairin wato mai sauke baki masu yi ma baki liyafa fa'in lamta tuni bihi to amma idan ba ku zo min da shi ba shi dan wanda kuka hada uba da shi idan ba ku zo min da shi ba fala kai la lakum indi to babu awon abinci gare ku a guri na ba za a kai muku abinci anan ba kenan sannan wala taqrabun kada ma ku kwasanto ni qalu sai suka ce rawi da wani fa’a za mu nemi uban shi game da shi shi wani zan wanda muka hada uba da shi da kan nemi a zo da shi da wani fa’a za mu nemi uban shi game da shi cewa ya zo da shi wato ya ba da dama mu zo tare da shi wa ina lafa'ilu mu masu aikata haka muke wa qala li fityanihi to sai shi annabi yusuf alaihi salatu wassalamu ya cewa yaransa ij'alu bida'atahum fi rihalihim ku sanya kudaden su fi rihalihim a cikin kayayyakin su wannan buhuwan da aka dora musu aka auna musu abin sai a shiri to ku saka kudaden a ciki a daure musu la'allahum ya'rifunaha watakila su za su gane kudin su gansu idan kalabu ila ahlihim idan suka koma wajen iyalansu suka buɗe kayan sai su ga kudin la'allahum yarji'un wannan zai sa watakila sai su dawo falamma raja'u ila abihim yayin da su yan wannan annabi su suka koma wajen mahaifinsu kalu sai suka ce ya abana ya mahaifinmu mu ne aminnal kaidu za a hana muna awon abinci wato za a hana mu sai abinci a nan gaba shi ne mu ne aminnal kai idan baka bari muka je da binyamin a can inda muke sayan abincin ba idan baka bari muka je da binyamin inda muke sayan abinci wato za a hana a auna mana abinci a tsayar mana mu ne aminnal kai don haka don kauce ma wannan fa ma'ana ma'ana kana, to ka tura ɗan’omu a tare da mu ka bari ɗan’omu ya tafi tare da mu naktal sai mu yi awon abinci a tare da shi ko sai mu auna masa idan muka auna masa kan mu sai mu auna masa wa ina lahula hafi zuwa kuma mu wasu kiyaye kiyayewa muke a gare shi za mu kare shi za mu tsare shi ba abin da zai faru da shi to wannan ne wallahu alam a jiya kamar da ne ishara mun kwana kan aya ta 57 ko wato da takwas ita ce wannan gaba da take magana akan kan shigowar yan'uwan annabi su alaihi salatu salamu a kasar misra wanda muka ce kamar da malamai suka faɗa ce wanda Allah ta'ala yi wa ja'a ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun yan uwa annabi yusuf sun zo misra fa dakhalu alayhi suka shiga wurin shi fa arafahum sai shi ya gane su wa hum lahu munkirun a daidai lokacin da su ba su gane shi ba wannan cewa abin da ya faru shi da farko muka ce akwai alhasu cikin ayar domin labarin ya riga ya gabata cewa ke na annabi su an bashi mukami ya ci gaba da aiki na kula da abinci to a cikin wannan yanayi sai aka samu shekara ko shekaru na fari da kamfan abinci to wannan ya shafi duka nahiya annabi su alaihi salatu wasalam shi ne ke kula da khazanatu daula don haka sayar mutane abinci a gwamnatance duka a hannunsa yake don haka mutane suna zakuwa bisa ga wannan bukata wurin shi domin su sai abinci to a cikin wannan kwanuka ne sai ya zama cewa shi eh, annabi yakubu alaihi salatu wassalamu da yan uwan da diyansa kai yana ɗiyarsa ko kace da iyalansa yana zaune ne a Palestine ba a Misra ba da su ma can matsalar ta shafe su don haka labari ya kai musu cewa a Misra ana sai da abinci da sifa kaza da sifa kaza don haka ya tura ƴaƴansa cewa su zai musu abinci ya'yan nashi kamar da aka sani ga asali guda goma sha biyu ne har da annabi su alaihi salatu wasalam a cikin su lokacin da abin da ya faru ga annabi su ya faru daidai lokacin da yawan da suka kada shi rijiya su sai yaran suka yi saura su goma sha ɗaya ne yusuf da shida ɗaya daga cikinsu su ne mahaifiyarsu ɗaya da ake cewa su na sangin ne. lokacin da annabi su ya zama cewa baya nan ƙauna da son da annabi yake yakubu yake wa annabi su, wannan irin kaunan da da kusancin sai ta dawo kan binyani don uwansa haka sai zama yana ta kaffa kaffa da shi shi ma to lokacin da ya bukaci ya turo 'ya'yansa zo misira su auna abinci sai turo goma ya ce binyamin kada ya je ina fatan gani saboda ka sai turo su goma su zo misira eh, awon abinci amma ban da shi binyamin ya ce shi binyamin kada ya je saboda yadda yake kafa kafa da shi yana ba shi kariya to wayannan yaran su goma su ne suka zo yin annabi yaqubu kenan Shi ne waje a ikhwatu yusuf wa dakhalu alayhi sai suka shiga wurin sa fa arafa mu sai ya gane su kun gane ko yawa ya gane su malamai suka ce wallahu ta'ala alam saboda ga su su rututu su goma suka shigo ah, don haka aka ce sai ya fara masu wasu tambayoyi kukan daga na kuke haka kuma yana mamaki da aka yi suka shigo kuma sai gane su ba larabawa ne ba to da irin tamoyin da yake masu zai sai ya kwanci cewa ai waɗannan 'yan wansa ne in sun bashi labarin su labarin mahaifin su labarin su adadin su kaza ne akwai dan wasu ma guda shi ba zo da shi ba don haka sai gane yan wansa ne shine fa arafa ku kun gane ko amma fadan Allah ta'ala wa hum lahu munkirun su ba su iya gane shi ba wanda muka ce wannan saboda tsawon muddali kun gane ko almuhimu shi annabi su ya gane su muka ce saboda tamboyin da ya jefa musu ah, suka suka ansa tambayi ko suka ansa tambayi karkashin wannan ya gane su su ga yadda suke to amma su ba su gane shi ba wahum lahu munkirun saboda tsawon lokaci tsawon lokaci an samu lokaci da shekaru tsakanin shi da su to haka ba su taba tsammani su iske yusufu a irin wannan matsayi ba sannan na biyu a tunanin su ai so waya duniya tunanin su bai so ya mutu wanda aka kada cikin rijiya suka tafi abin su ba wanda ya san sun kada cikin rijiyar sai su kada kuma su sun tafi sun bar wurin da aka sun zamanin ma baya duniya ya za a yi su suke sha matsayin basaraki ina fatan gani to wanda shi yasa ba su gane shi ba kun fahimta ko wannan shi ne akwai malaman da suke da ra'ayin cewa wallahu ta'ala alam annabi yusuf ya gane yan ne ba wata ta hanyar tambayoyin da ya musu ba ba ta hanyar tambayoyin da ya musu ba amma ya gane su ne ta hanyar kamanceceniya da ya gani gare su wato ya gagga su su goma rubutu hakan nan kuma sun yi kama da juna ina fatan gani to kuma ko da aka ɗauko shi aka kada cikin rijiya na'am yaro ne amma ya kai sun littami yana iya bambata abubuwa yana iya bambata abubuwa saboda yana iya tuna babansa yana iya tuna yan uwan shi haka ba wai dan kankane ne wanda bai san kowa ba an kana rijiya ba ko ku gani ba saboda ka tsawon shekarun da aka yi in ya ga wani abu da ya kama da gidansu yana iya tunawa to suka ce ta wannan hanya ne fa ara kawun sai gani ce wasu ma malamai cewa suka yi ai lokacin shi annabi su ko da mutanen da suka shigo ya zama annabi Allah shi annabi Allah ne saboda ka ta hanyar wahayi ya gani su gaya masa aka ce ga yan wanka ne sun shigo su ne wa'ina shi ne fa ara kun gane ko to duk da lamarin ya suke wallahu ta'ala alam ya gane su a daidai lokacin da su ba su gane shi ba kun gane ko to yanzu sun zo sun gabatar da kenan bukatar su na zai abinci a daidai lokacin da ya gane su su ba su gane shi ba to don haka sai ba su kulawa ta musamman shine walamma jahazahum bi jihadihim wato lokacin da ya kimtsa musu da kayayyakin da ya kamata a kimtsa musu a dora musu akan dabbobinsu falamma jahadahum bi jihadihim jahadahum bi jihadihim malamai suka ce ai hammala li kulli wahidin minhum ba'iran bi iddatihim yayin da ya tanada ma kowane mutum daga cikin su ya tsora ma kowane daga cikin su kayan raƙumi bi iddatihim da adadin su su su goma ne kowane daga cikinsu aka kimsa masa kaya aka auna masa kuma aka dora masa akan raƙumi da wannan adadin su goma shine eh, walamma jahazahum bi jahazihim da fatan gani ya musu yana wannan kimci ya kula da su to an gama yanzu kamar za su wuce kenan ko kala sai ce da su to gashi shi auna muku abinci khalas Allah kai ku lafiya sai ce da su ituni bi akhil lakum min abikum to ku zo mani da dan uwa dan ku na wajen mahaifinku ku zo mani da dan ku na wajen mahaifinku ina fata kun gani ituni bi akhi lakum min abikum ku zo mani da dan ku na wajen mahaifinku wannan jumlar malamai suka ce sanar daga cikin abinda wasu malamai suka yi amfani da shi wajen wallahu alam haddada cewa yaya aka annabi yusuf ya gane su su musu gane shi ba idan muka ce annabi yusuf ya gane su ne su ba su gane shi ba ta hanyar tambayoyi da ya musu suka harka masa ina fatan gani yanzu yanzu bayanin da suka yi masa har ya gane su shi ya sace da su ituni bi lakumin min abikum don sun gaya masa cewa suna da dan don wanke na akwai shi sannan bai mutu ba kun gane ko sannan idan kuma ba ta hanyar tambayi ya gane su ba amma ya gane su ne ta hanyar kama da ya gani gare su da juna ta wannan ya rija da cewa yan uwansa ne kun gane ko to wannan shi ba shi zama ya ce da su ituni bi akhi lakum min abikum ko ba haka ba wannan shi ne wasu malaman sun tafi akan cewa ba su ne suka gaya mashi cewa suna danwa ba ba su ma gaya mashi cewa suna danwa ba saboda ka kenan kamar eh, kamar da ta kuma masu ra'ayin daga cikin malaman tarihi cewa kamar ba wata tattauna ta gurana har suka gaya masu da su kaza ne suna da yan uwa ba a ta wata hanya wadda ba wannan bai san iran yan wasa ne da haka shi yasa ke da su ituni bi akhil lakum min abikum domin suka ce wallahu alam da kamar ka ce bayani ya gabata tsakanin shi da su da tattaunawa cewa sun shaida maka sun labarta maka cewa suna da wani dan uwa da suka hada uba da shi amma ba su zo da shi ba da sun gaya masa wannan labari to da jumla nan ba za ta zama bisa ga irin wannan usulubi ba ba zai ce da su ituni bi akhil lakum min abikum yazo da shi ta surar nakira ba amma sai dai ce da shi sai ce da su ituni bil akhil ladhi min abikum ko ko bi akhikum min abikum wato bi ma'ana zai kawo dai al akhin ta sura mi ma'rifa ba ta ko kun ki abin da kasance ba amma nan sai kawo shi siga ta nakira bi akhil lakum min adikum don wani yana gwada cewa kamar shi wannan akhil lakum min abikum wani bayani bai gabata game da shi ba da wani bayani ya gabata da shi ya zama eh, an san shi tun da to da sai dai ce ituni bil akhi ko da dan uwan naku wanda kuka hada uba da shi amma sai ce ku zo mani da wani dan uwan naku wanda kuka hada uba da shi bai ce ku zo mani da dan uwan naku wanda kuka ba labari ko hana uba shi ba ila kun gane wannan falsafa ituni bi akhi lakum min abikum ku zo mani kenan da dan uwan ku wanda kuka hada uba da shi yace ala tarawna shin ba ku gani anni ufil kaila ni na cika ma'auni awon da ake mutane kan cika ma kowa da kowa ba wani wanda ake tauye masa sannan kuma na cika muku ma'auni yadda ya kamata babu wani kwange babu tauye ma'auni a nan ba ku gana muku wannan ba sannan wa ana mun munzili ba ku lura cewa ni ne mafi alkhairi wanda yake sauke mutane yake kula da sauke baki ba saboda ka na kyautata kula da ku na sauke guri mai kyau na muku da ya fa irin wacce ta kamata saboda ka ya kamata in ce ku zo mai dan uwan kenan ku zo da shi saboda na mutunta ku na karrama ku kun gane ko wani shine iduni da aka yi lakum min abikum ala na anni ufil kai lawa ana khairul munzili to sai ce fa in lam tatuni bihi amma fa idan ba ku zo mani da wannan dan uwan naku wanda nace ku zo mani da shi ba fala kayla lakum indi wa wani awon abinci da za ku samu a gurina idan kuka dawo ba za a auna muku abinci ba Eh, idan kuka sake dawowa karo da biyu ku zo da wannan dan wanda nace ku zo da shi ba fala kai da lakum inji babu wani awon abinci a wurin ku gare ni wato ba za a sai muku da abinci ba wala taqrabu kada ma ku kwatanto ni kada ma ku zo nan gudu kenan to wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam wassalam ya ga musu domin ya ya ya ya ya karfafe su bisa ga wannan bukata ta shi na cewa lalle wannan dan wannan nasu da suka hada uba da shi su yadda za su idan za su su zo da shi ta yadda in ho ba su dawo da shi ba to lalle ba za a sai musu da abinci ba wala kai la lakum indi na ake auna abinci a sayar to fala kai la lakum indi ba zan ba da dama a sai muku da abinci ba kun gane ko ba ma haka ba wala takarbu kada ma ku kasan ku kasan ku kasan to ni kar ku kusan to ni kar ku zo nan wani karkar ma ku shigo kasan kenan to kaga wannan tahdidi ne ya musu ya musu jan kunne cewa lalle akwai bukatar su kula da wanda bukata idan za su tabbatar sun dawo da wannan dan uwan nasu fa illam tuni bihi fala da lakum indi wala taqrabu ina fatan gani to je ga musu wannan su kuma bangaren su sai suka mayar masa da jawabi kalu sai suka ce da annabi yusuf sanurawi da anhu abahu sanurawi da anhu abahu za mu nemi mahaifinsa game da shi saboda ka kenan kamar suna ƙara jaddada mata in ba su jaddada mata ba kuma suna dai gaya mata cewa mahaifinsa shi wannan dan uwan namu ba lalle ne ya bari wudo da shi ba ba lalle ne ya bari wudo da shi ba amma dai sanin ra'ayi da wani ba ku za mu nemi uban shi game da shi ya amince ya turo shi a tare da mu mu roƙe shi wala Allah zai amince ko wa inna lafa'ilun wa inna la fa'ilun lalle mu za mu aikata abin da ka nemi mu aikata shine wa inna la fa'iluna bi ma'ana wa inna la fa'iluna ma amartana bihi za mu aikata abin da ka umarce mu da shi ne cewa mu zo da wannan dan uwan namu wanda muka hada uba da shi wannan shine karshen abin da ya faru da su da dan wasu annabi su a wannan gaba sai ka kaddara sai suka yi sallama suka suka bar shi ina fata gaji. to yanzu kamar da ne kesoshi kesoshi na alkur'ani mai girma a cikin su akwai su hikimomi wata kistar sai ka ga abin da baka mamaki akan fara yin ta da bayanin kusa abin da ya faru ƙarshen ta wata ambaci wani abin da ya faru tsakiyar suna baka labarin kistar wata kuma sai ka ji kamar an yi gaba an dawo baya wani usulubi ne na alkur'ani wanda akwai hikima kwarai da gaskiya cikin shi kana iya gane wannan ka karanta kistar kistar wanda suka kashe mutum a cikin mutum da kashe mutum a cikin suratul baqara yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labarin kista yanzu Allah tabaraka wa ta'ala zai bada labarin kista sai aka bada labarin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi Musa annabi Musa ya ga mutanensa cewa yayin da suka kashe mutum wa zaka talzum nafsan fa sun fiha ba shi ne kan kashe a inna Allah kuma an tazbahu bakara shi ne ke sai to kaga wannan inna Allah ya'murukum an tazbahu bakara ai ba shi ne farkon kisan ko shi ne ba shi ne farkon kisan ba shi ne farkon kisan ai wannan yana yana kusan karshe karshen kisa ne ko kace sake sake kisa ala kulli hal shi yanzu a nan wurin kun ga wannan gaba da muke cewa an kai karshen wannan tattaunawa da ta tsakanin annabi Yusuf da yan uwansa ya auna musu abinci ya gaya musu abin da yake bukata su yi su kuma sun mai da jawabi cewa za su nemi mahaifinsa in ya amince za a zo da yaron to kamata ɗaya mu ji labarin sun tafi sun je wajen mahaifinsu ko to amma sai aka dawo baya cewa mi wa dubi za a ja'alu bida'atuhum hali rihalihim ko gani ba yawwa to kaga wannan sanya abinda aka sanya cikin kayayyakin su malamai suke cewa ai ba lokacin da annabi sun zai sallame da su aka yi wannan ba ko gani ba yawwa wannan ya faru ne lokacin da ana tajhizin kayan nasu ana auna musu ana gyaggyarawa a ɗaure buhu kaza a yi kaza a ga yadda a ɗora kan rakumi ainihin lokacin da ta nabi su ya umarci ainihin su yaran nasa cewa ija alubi za a ta hun fi rihalihi ba sai da za su sallame ba aka samu musu kudin nasu ba kun gani wani shi nake so kamar eh, yan wasu gani wa kala lisfitiyanihi su sai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce wa yaransa masu yi masa hidima wajen wannan aikace aikace a ofishin kenan yake musu ije alu bai ba aka hun wa'annan mutanen da ko gani su goma din nan da ake kokarin kimtsa musu kayansu. to ku sanya musu bai za aka hun kudaden su bai za a jama'a shi ne kudi kudin da suka zo da su na auna abincin ko sayan abincin yace ije alu bai za aka hun fi rihalihim ku sanya musu kudaden su fi rihalihim ai fi au'iyatihim a cikin buhuwansu ya kawo da abinci sai a sa kudi a cikin buhu a dauri kun gane ko haka bida'a shine saman saman ta'am an wuni shine bida'a ce a yadda muka ce kuma rihalihim shine au'iyatihim ku gani ko yawwa guguwar da za a samu su abin a da su ne cije shi sha wannan kuɗin duka a saka su cikin wannan guguwar da za a samu sami abinci a ciki sai a ɗauri a ɗora musu kan raƙon masu a kimsa musu da kyau la'al ya eh, la'allahum ya'rifuna hako yawwa na ya yace wa la'allah su wa'annan mutanen da aka samu su wannan kudin nasu cikin buhuwan su ya arifuna za su gane wa'annan kudin da aka mayar musu aka sa cikin buwan nan idan suka buɗe za su ga kudin a ciki ku gane ko za su gane wa'annan kudin su gan su ga su cikin buwan su a yaushe idan kallabu ila ahlihi idan suka juya suka isa suka koma can wajen iyalansu domin idan suka koma suka isa wajen iyalansu abin da kenan sai a sauke kayan a yi magana buɗe buhu ba zuwa a ci gaba da yin amfani da abinci ko to ana buɗe buhu kawai sai ga kuɗi ana buɗe wannan buhu sai ga kuɗi to shine la Allahu ya'rifuna idan kalabu ila ne ne ta hikimar saka wannan kudin ita ce faɗe ce la'allahum yarji'un la'allahum yarji'un yace wala Allah za su dawo wala Allah za su dawo in ai musu haka wannan zai sa su dawo tunda ai kaga shi yana da bukatar a zo da wa da dan uwansa in suka ki dawowa gaba ɗaya ina magana da eh, eh, ganin dan wasa kaga babu kun gani ko to yanzu an samu su kudi ne idan suka idan suka Allah ya yarji'un kamar za su dawo wanda dawon su kila zai taimaka a samu sa'a uban ya amince a zo da dan wannan shi sai zan bukata tashi ta hatta ku kun gani ko to wannan shine hikimar saka musu kuɗin a cikin buwan su a daure wala Allah wannan zai ba ta damar su dawo la'allahum hu da kenan kun gane ko to amma tare da wannan kuma wasu malamai suna hasashen cewa kamar asasan da'am ya yi wannan ne don su dawo kun gane ko ya yi wannan ne don su dawo amma dai me yasa asasan da kani kudin ba bi ma da bayan sun ba da kudin aka auna abincin me yasa bai ki kudin ba ya ga cewa bari a sa kuɗin cikin buhunsu kuɗin zuwa da su ai wala Allah yana raba kuɗin kashi biyu ko kuma a sa wani kudin cikin wasu buhuwa wasu kuma ba a sa ba don ana yin wannan amma sai duka a sa gaba ɗaya me yasa yi haka wasu malamai suna cewa wallahu alam kasantuwa ya gane su ya gane yan uwansa ne kuma ya ji tabbas ubansa shine ya turo su saboda bukatar abinci to sai ga rashin dacewar ya karbi kudin da aka aiko daga mahaifinsa kudin mahaifinsa da kuɗin yan'uwansu da kudin yan'uwansa ya ba su abinci alhali suna cikin bukatar abinci ba ku gane ba a yanzu kai kana abuja <laughs> kana abuja wani babban ofis wanda lili ya faru a ce ka dan wani kawai je kai misali Allah kai ka Abuja ka zama abin da ka zama sai ka ga dan uwanka ya zo ofishinka daga gidanku ofishinka nan ake raba kaza a bada kaza a karbe kaza na gwamnati sai ga dan uwanka tsaninka ko waye na gidanku ya zo babanka ya aiko su cewa je ya shiga layi cikin jama'a can Abuja ko ana san kawo jira ka gane kuma shi ne za ka yi kuɗinsa sa ne a ala za ka bi kuɗin shi ba to wannan shi ne to wasu malamai suka ce wannan shi ne abin da annabi su yallo ji ya za a yi a ce sai yana cikin buƙatar abinci da ɗan uwansa a ce karɓi kudin su ya ba su abinci kun gane to waɗansu malamai kuma abin da suka cewa wato tsananin buƙatar shi na cewa yana son su dawo wa Allah za su dawo da Benjamin shi yasa ya sa kuɗin don tunanin cewa in bai sa kudin nan ba to yana yiwa kila waɗannan kudin su kawai ke gare su in suka je da abincin ya kare babu wani kudin za a sake dawowa to yanzu babu kudin za a sake dawowa ina magana a dawo da binyani yawwa to yanzu in ya bar musu kudin sun canye abincin kaga akwai kudin mi a dawowa to haka wasu malamai su kuma suka hasabi wallahu alam wasu malamai su kuma suka ce duk dai yadda lamarin nan yake guri da bukatar shi annabi su shine su dawo don a tobe masa dan uwansa to da ya gane yan uwansa ne kenan har yake da wannan bukata saboda ya san su mutanen addini ne ɗiyan annabin Allah ne ba su cin haram ba su cin haram saboda ka sai ce to kuɗin a suwa musu su kuma a ba su abincin to yanzu idan suka koma gida suka buɗe kayan abinci wanda sayo shi suka yi da kuɗi suka ga kuma kuɗi ga abinci to za su yi kila ko wani kuskure da ya za ce a ah, masu yamin da abincin da su yi kuskure ai ba su ɗauki kuɗin saboda kamar bari mu koma ba su yi ba su kuɗin su don bai yawon shi kuɗi ko mu ci abinci suka ce to wannan hikima ita ma ana ganin wallahu alam ita sa ya ce ij'alu bi ra'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila alihim la'allahum yarji'un wallahu ta'ala alam kun gani ko to duk da lamarin da yake Allah shi san yadda lamarin yake sai Allah ta'ala ya ce walamma raja'u ila abihim to yanzu ne sun tafi sun koma gidajen Falastin wajen mahaifinsu walamma raja'u ila abihim yani suka koma can wajen mahaifinsu sun sauka gida kalu sai suka ce ya abana ya mahaifinmu suna ba shi labari cewa mu ne amin nalkai an hana muna awon abinci mu ne amin nalkai kun gane ko an hana muna awon abinci fa'arfil ma'ana a sana don haka ka aika mana dan omu a tare da moto ka aika dan omu a tare da mu idan za mu koma kenan to yanzu ku lura da wannan siyaki muni amin alkaidu muni a fili ma ne gaskiya ko mudari ne ma ne idan kace da ni muni a an ayi ga ambi an hada shi ka annabi su ai annabi kuma kai ya tura su ne domin su yi awon abinci ko to suna zakkuwa sai suka ce mishi an hana mu awon abinci kenan in wannan zaka dauke shi a sigar tamadi kamar suna ga mishi abinda ka tura mu mu yo na awon abinci an hana mu na ba mu samu make wanda wanda ba shi ne ba ba shi ne ba ba shi suke nufi ba da aka shi alhassan al rahimu Allah, ake ruwa tsawa gare shi yake cewa ma'anar aya ko ma'ana kaulihi ta'ala muni a al kai, bi ma'ana yumna'u minna al-kayl illam a kana ma'ana wato suna gaya mahaifinsu cewa ya mahaifinmu za a hana mu fa'awon abinci idan baka ɗauki ɗan uwanmu ka tura shi muka koma tare da shi ba shi ne ma nan muni amin da amma ba wai an riga an hana su ba za a hana su dai a nan gaba kun gane ko yawwa to saboda haka kenan idan haka lamarin nan yake kenan an gina ya mana sharri cewa za a hana mu awon abinci a nan gaba in baka tura mu tare da ɗan ba to bukata yanzu a nan wurin fa'arsil ma'ana kana ko fa'arsil ma'ana kana saboda ka tura mana ɗan omu a tare da mu fa'arsil ma'ana kana don haka don saboda wannan dalili na cewa za a hana mu mu auna abinci mu zo da shi fa'arsil ma'ana kana ka aika ɗan omu a tare da mu shine Binyamin dan uwan Annabi Yusuf yake shakike sa sai mu je tare da shi idan muka je tare da shi naktal ko Fa'ar ma'ana a kana sai ce naktal sai mu yi au mu auna abincin mu yake nan a tare da shi shi ne naktal ka auka ɗan uwanmu wanda ake ce da shi benjamin a tare da mu idan muka je tare da shi naktal sai mu yi au a nan wurin malamai suka ce wannan naktal da kuka gan shi فعل مضارع لمجزوم ها نقتل فعل مضارع لمجزوم سكتشي اي مثل جزماني معني اكن شي واشي فعل مجزوم على انه جواب الطلب كون غادي كو يزول سكتشي فارسل معنا اخانا تكبير ذات شيني ان ارسلته معنا نقتل ان ارسلته معنا نقتل amma sai suka ce fa fil ma'ana a kana naktal kawai naktal ya zama jumu ne saboda waccan jumlar da zaka iya hasasowa sai zama shine jawabin ta in ka aika dan wannan namu tare da mu naktal to sai mu au ko ba gani ba mu aure abinci kenan lalle kun gane wannan naktal suka ce yana nufin mu aure abinci mu kenan naktal nahru kun gane ko ko kuma ka ce naktal sai mu auna masa abinci shi ma kenan mu auni namu mu auni me na shi ne naktal akwai kira da ake cewa fa arsil ma'ana kana yaktal yaktal huwa kenan kenan yaktal shi ma sai ya auka kamar yadda muke yi ko yadda kowane mu in yaje zai auna abinci wa kansa ne shi ma idan ka tura shi tare da mu yaktal shi ma zai auna abincin kamar yadda kowane mu yake aunowa sai ya don kansa kun gane ko to wannan shine fa'altul ma'ana akana naktal to saboda su nakal da uban domin dama su suna tsartsar game da lamarin saboda sun sa abin da ya faru can da shi ne su natsar da uban sai suka ce wa inna lahu la hafizun wa inna lahu la hafizun mu masu kiyaye muke gade shi mu masu kiyaye shi ne kiyaye shi ne saboda ka karka ji tsoro ba karka shakkan komai tura shi kawai tare da mu za mu ba shi kariya eh ba abin da zai shi shine wa inna lahu hafizun. saboda ka za mu ba shi wata irin kariya wacce take ba abin da zai haure shi ka kwantar da hankali ga ba abin da muke so zai kawo amince ka tura shi a tare da to wannan irin jumla sanar tsarwa kar kuma ta kwatan kwacin irin wannan jumla ita ce suka gaya masa lokacin da suka nemi ya ya amince ya ba su annabi su sai ta tare shi wajen kiwo arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa abu wa inna na'am wa inna lahu lahafizun haka suka ce mashi arsilhu ma'ana gadan ba bai aka baka amince muna game da lamarin Yusuf muna neman mu da shi amma kai baka yarda arsilhu ma'ana gadan ka yarda mana ka tura shi tare da mu a gobe yarta wato ya rika tsalle-tsalle ko ya rika yin wasa ko ya rika cin eh, abubuwa na ‘yan itace a can daji wa yala abu sai rika yin wasa a tare da mu kuma muna aikin kiwo a shayar sai suka ce wa ina lahu hafi zo. mu ma wasu masu kiyaye shi ne mu ba shi kariya ba abin da zai faru shi ba ba to irin wanda jimla ita ce suka gaya masa a nan kun gane ko fa arsil a akhana naktal wa ina lahu hafi zo. wannan suna wannan ne don suna naƙar da shi saboda sun san tabbas akwai ƙarƙar a zuciyarsa game da amincewa ya tura wannan yaro a tare da su saboda ya san abin da ya faru ga dan uwansa annabi yusuf alaihi salatu wassalam kun gane ko to wannan shi ne to shi yasa shi a bangaren sa annabi annabi yaqub alaihi salatu wassalam bayan sun gaya masa wannan da wannan bukata sai ya ce na karanta قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أبيه من قبل فالله خير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونجيب أهلنا ونحن نخاف أخانا ونزداد كيل معين ذلك كيل يسير قال بل أبدله معكم حتى تؤتون موثقا من الله ومن قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا إلا أن يحاط بكم فلما kana sai ce hal amadu kuma alaihi ai ba za amince muku ba game da wannan yaro binyaminu ba illa kama kuma ala akhihi min qabl sai kamar kwatankwacin yadda na amince muku game da dan uwansa annabi yusuf tun gabanin haka kuma abin da ya faru da shi ya faru da shi amma biya da lamarin yake fallahu khairun hafiza Allah ta'ala shine mafi alkhairi mai bada kariya mai bada tsaro wa huwa arhamur rahimin kuma shine mafi kan masu jinkai to yace walamma fatahu mata'ahum yayin suka bude kayayyakin su wanda suka sayo daga can bisira kenan wajadu bida'atuhum sai suka samu kudaden su ruddat ilayhim an dawo musu da kudaden an saka cikin kayan abinci ba a karba ba kalu sai suka ce ya abana ya mahaifinmu suna magana da shi annabi yaqub alaihi salam suka ce ma bi mu muke ne bi muke nema ne ni muke nema akan wannan bayani hadhihi bida'atuna ruddat ilaina dan duka duba ka gani wa'annan kudaden mu ne da muka ji da su an da mu da su saboda ka kafa mu dama mu je da dan uwan namu wannan miru ahlana mu auno mai iyalanmu abinci mu ɗauko daga can shine wanda miro ahlana wa a kana? kuma mu rika kare dan za mu kare dan namu kamar da muka maka alƙawari in kai ba mu daman wannan ga kuma wani abin da zai faru na fa'ida shine wani zadu kai na ma'ir mu kara daɗin samun awo na kayan rakumi ɗaya idan da mu goma ne muka je to zai da muka je da binyamin zai zama za mu samu kare raƙumi ne daya sai su zama sha ɗaya don haka kayan abincin da za mu zo da su gida za su yi yawa shi ne wannan zadu kai laba'ir zalika kailun yasir ya ce wannan wata zalika kailun yasir wannan awo ne mai sauki kala sai shi mahaifin nasu annabi ya kuma ce da su lan ursilahu ma'akum sam sam sam ba zai yi in tura shi a tare da su ba ba zan tura shi da ku ba hatta tutuni mautikan min Allah sai kun zo mani da wani alkawari daga Allah ku dauki wani alkawari tsakani da Allah la li bihi ko cewa tabbas za ku dawo mani da shi ku za ku zo da shi in kun fita da shi yadda kuka fita da shi ku dauki alkawari tsakanin ku da Allah za ku zo mani da shi hatta tutuni mautikan min Allah la ta'atun nahi bihi ko za ku zo man da shi illa an yuhata bikum Kaɗai sai fa idan an kewaye ku ne wato wani abu ya faru da ku wanda tabbas da gasken gaskiya ne ya fi karfin ku amma ba haka ku yarda cewa ga alƙawari tsakanin ku da Allah za ku dawo da shi wani shi kaɗai zai ba da damar in amince ku je da shi to sai ce falan ma atawhu mawsiqahum Yadda suka zo mashi da alƙawarin su wannan alkawarin rantsuwa suka yi suka yi almuhimmi ne sun zo mashi da wani alkawari na gasken gaske cewa tabba za su zo da shi ko ka ce za su dawo da shi illa an yi haka din da suka zo da wannan alkawarin kala sai ya ce allahu ala ma na kulu wakil to allah Ta baraka wa ta'ala shi ne wakili game da abin da muke faɗa tsakanina da kuke Allah shi ne shaida shi ne mai kulawa ne wakili tsakanin mu da ku wallahu ala ma na kulu wakili wannan shi ne saboda ka kamar da eh, muke shara zu cewa eh, wayannan yan wannan annabi su alaihi salatu wassalamu sun zo mashi da bayanai irin wayanda suke tsammanin za su natsar da wato sun zo yanzu suke nan da bayanai irin wayanda suke tsammanin za su natsar da shi har ya amince ya ba su dama su zo da dan uwan annabi Yusuf wajen annabi Yusuf ya turo shi a tare da su da sanin su cewa lalle tabbas ba lalle ne ya dace ba A bari sun yi akan kwarin su na bashi da fitar na zakuwar jimloli da bayanai wanda wal'alla za su gamsar da shi to shi ne shi annabi kuma alaihi salatu wasalam bayan ya saurare su kala sai ya ce hal kuma alaihi ko shi ai ba za amince muku akan shi da niyamin da kuke neman in tura ku tare da shi ba illa kama amintukum ala afihi min qablu ko sai kade kamar da na amince muku game da dan uwansa gabanin haka yadda na amince muku game da dan uwansa annabi Yusuf gabanin haka irin wannan amincewa shine zan amince muku da shi game da shi shi ma ina fata gani to wannan ah, malamai suka ce hal da aka ambata nan kala hal amalukum alayhi yanzu hal asalin ta za ga cewa harafi ne na istifham ina fata gani harafi ne na istifham to amma eh, kamar da ibn jarir tabari rahimahullah yake ambatawa tafsirin sa yace fa hal fil aya listifham al inkari yace saboda wato ita wannan hal da aka kawo a nan wurin an kawo ta ne saboda tambaya ta musu tambaya ta musu wato shi da kansa bai gamsu da matsayin sa gafiya shi yasa ce hal amunukum alayhi kun gane ko yace fa hal fil ayati listifhamil tanqiya eh, wato al-inkari al-mutadamminu ma'ana an-nafi ce wannan kuma tambaya da yake musu ta musu ta kunshi kore magana ma gaba ne yace wal ma'ana la amunukum alaihi illa kama amintukum ala wato yusufa min qabl kenan Ku gani ko saboda ka hal amunukum alaihi manansa ai ba zan amince muku game da shi ba shi yamin din illa kama amintukum ala akhihi min qabl sai bayar da amince muku game da dan uwansa annabi yusuf gaba ne haka saboda ka tambaya ce amma kuma ta kodewa tana cike da musu da tamba ba da shakkun matsayin da su suke da shi game da al'amarin binyamin kun gane ko to sai ce fallahu khairun hafiza amma Allah ta'ala shine mafi alkhairin mai bada kariya Allah shi ne mafi alkhairin mai bada tsaro kun gane ko saboda haka kenan ni ba ni amince ma dukkan wata kariya da kuka yi alkawalin ba binyamin da irin wannan kariyar da kuke da'awan baiwa bilamin irin ta ce kuka yi mani alkawarin cewa za ku baiwa yusuf amma kuma ba ku iya ba shi ita ba ba ku iya ba shi ita ba saboda ka wannan kariyar da kuke da'awa ni ba amince mata ba amma yadda al'amari ne ke dai Allah shi shine khairun hafiza ne mafi alkhairin mai bada kariya shi ne mafi alkhairin mai tsaro don haka kariyar ubangiji ta Allah tabaraka wa ta'ala ta fi kariya ku kariyar da Allah zai ba Benjamin in ma na amince na mika shi gare ku to ai ta fi kariyar ku ba magana ku cewa inna lahu lahafizuna ne ba don ku cewa inna lahu lahafizuna game da Yusuf ba ku kiyaye shi ba yawa wallahu khairun hafiza yace wa huwa arhamur rahimin Allah ta'ala shine mafi jin kan masu kai, Allah shine mafi jin kan masu kai, ina fatan gaji to wannan shine abin da ya ga musu malamai suka ce a wannan ibarar sai mutum ya kwatar da hankalin shi ya kalli abin da ke cikin ta to zai bayyana cewa wato zai bayyana ga mutum cewa kamar wallahu alam annabi yaqub alaihi salatu wassalam annabi yaqub alaihi salatu wassalam babu shakka bai amince da wannan kariya da suke dawar su bai waɗansa binyamin ba saboda abin da suka aikata ma annabi yusuf alaihi salatu wassalam gabanin haka tare da cewa sun yi da bai wa annabi yusuf kariya kun gane ko to amma tare da haka ce wanda ya yi wallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wannan yana gwada cewa kamar ya karkata da cewa zai tura shi ta da a karkashin tsaron ubangiji ba karkashin tsaron su ba karkashin tsaron ubangiji da kariyarsa ba karkashin kariyarsu ba kun gani ko wannan bayyane ke cikin abin da ya faɗi kamar ne ce wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin kun gani ko to saboda haka shi yasa za ku ga kashin lamari dai ya nemi su su da ko kace su zo da alkawari na rantsuwa ko na menene kamar za mu gani a nan gaba cewa tabbas yadda suka fitar da amin za su dawo da shi kada sai idan an fi kafin su shahid wanda magana dai a cikin ta za ku fahimci cewa ya amince ko akwai alama amincewa da karkata cewa zai tura Benyamin din a kafin su illa wa Allah shafi zai gida musu kamar da muka yi wani shi shine kashe wannan gaba don haka yanzu abinda za mu tashi a kan shi in Allah ya raya mu gobe wato shine cewa abinda suka ci gaba da gaya wa mahaifin don ƙara nutsar da shi na ganin cewa sun mu da kayansu kudaden duk suka je da su ga su an dawo musu da su da kuma bayanin da za su yi mahaifin na cewa wannan mutum da suka je wajen shi wajen awa abincin nan ya karrama su ya mutunta su daɗin daɗawa ga ma kuɗin su an dawo da su ni suke nema ba abin da suke nema ba abin da suke nema a cikin da bayani mutum na mutum mai kirki ne ya karrama su ya mutunta su ya ba ga kuɗin su ma dawo musu saboda ka cewa da suka aje da binyamin ba wani abu suke nufi ba ba wani abu suke nema ba ba abin da suke nufi ma nabgi hadhihi bida'atuna rujjat ilayka ina fatan gani to wannan shine zamu duba darasi mai zuwa insha Allah da fatan da da muka wani bisa da ala Allah amfani da shi ba mu ladan sa wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana gafarta mana ya shafe cikin zakata yan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh